بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da sake hada mu a yau asabar goma sha tara ga watan bakwai watan rajab a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da tara ga watan yuni watan shida kenan shekara ta 2012 miladiya ubangiji Allah mai rajin sarki ya saka hada mai wannan masallaci da kenan kofin go cikin garin Mina domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin al-ashmawi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mana albarka kuma ya fahimtar da mu wannan karatu ba mu aikon ikon aiki da shi a darasin da suka gabata mun yi bayani ne akan abin da ya shafa tahara domin littafin ashmawi ya kasu kashi uku kashi na farko yana magana ne akan at-tahara kashi na biyu yake magana akan as-sala kashi na uku yake magana akan siya babu siya shine ya dora akan littafin al-akhdari kuma lura da darasin da suka gabata mun fahimci cewa duk daɗar da mai ashmawi ya san mai akhdari ya tattauna tsallake tsallake ta yake wacce da tattauna kuma sai ga ya faɗaɗa ta at-tahara tsarkaka abu ne da yake ubangiji Allah madaukin sarki ya azurta wannan al'umma da shi yadda mutum zai zai samu tsarki hissan wa ma'ana babban tsarki shi ne tsarkin zuci mutum ya tsarkake shirka duk wasu abin da suke waɗannan karikita mutum ya wanke zuciyar shi ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa harshen annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam da annabi Ibrahim ke addu'a yake cewa la takhuzuni yawma ba'fu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya gama Allah da zuciya zankakkiyar zuciya haka an ce salim kenan babu najasa a ciki mafi munin najasa ita ce najasa shirka ya zama na babu shirka babu bid'a babu canfi babu kari babu kaza ya zama zuciya mutum ta zama ita ce tsarki sannan kuma sai tsarkin jiki ya biyo baya amma mutum kullum ya yanka sau goma ya sa turare sau talatin amma zuciyar shi ma ƙara take da shirka ma take kake da a ne kana kai ba abin da kai daga mafi kyawun tsarki mafi kyawun tsafta yana samu tsarkin zuci sannan kuma sai tsarkin da ɗaya isa malamai suke buɗe kitabu tahara babu tahara don su yi bayanin nau'uka na abin da ya shafi tsarki kuma a darasin da ya gabata babu tayammum babu na biyar a nan muka take ka abin da ya shafi tsarki a wannan littafi da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kan Abdurrahman Abdul al da gafara Allah ta'ala ya amshe shi kenan yau zamu tashi babu na biyu a nan kasmi na biyu a cikin wannan littafi shine abin da ya shafi sallah kun lura ko sallah shine bangare na biyu na littafi din kuma da izinin Allah ta'ala za mu fara karatun shi yau kenan ta ga an fi gabatar da tahara domin sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah kafin mutum ya yi sallah sallar ta zama tayi ta yadda za ka ce huce sallaka ta yi dole a sami tsarki shi yasa malam ya fara gabatar da abin da ya shafi tsarki da duk yadda ake tsarkaka da yadda ake samun da ake malam ya gama bayani baki daya sannan ya biyo da babu sallah kenan wannan yana nuna mana muhimmancin sallah da ta gino a kan waɗannan tsarki da ake ita sallah tana da muhimmanci tsayar muhimmancin sallah idan ya Allah madaukakin sarki ba wahayyoyi. na a yi sallah ba bai saukar da wahayin wajibcin sallah ba a'a su kuma da guda ya aiko a zo a tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa can saman saman bakwai domin na fara yin kanin sallah a can haka malaika jibril alaihi salatu wasallam ya zo bayan sallar isha ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga gida yana ɗakin ummu hali a cikin garin makka kawai sai rufin ɗaki ya yayi sai malaika jibril ya zo ya zo ya dauki annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zuwa isra shi ne al-isra tafiyar da aka daga maka zuwa baitul maqdis a wannan lokaci ya hau bara dabba take ta dare jaki ta kai alfajiri ba ya kama hanya har zuwa miraji har zuwa ina a can aka wadata sallah wannan yana nuna mana girman sallah da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dawo sai malaka jibril alaihi salatu wassalam ya biyo shi da ya biyo shi ya zo ilimin sallah ya yi sallah a zahar ma'ana a daren da ya wuce a zahar ɗan farko sai alaihi sallam malaka jibril ya huce min sallah tunda an riga an wajabto ta daga can yayin tafasil ɗan sallar shine wahayi ya saukar da su amma kalmar girman sallah a can a miraji ubangiji Allah maraukin sarki ya wadata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaka jibril in yi mai sallar abin nan kamar da yake hadisin farko a cikin mota malik hadisin farko a cikin kitabun mawaqit a cikin sahih bukhari ya yi mai sallah ita kuma sallah fa sallah kuma sallah ya mai sallah akan lokutan sallah to daga nan sai al'amuran sallah suka saba sallah ba al'ada ba ce sallah ibada ce idan gidi Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani kan abin da ya shafi muhimmancin sallah yake cewa fa in tabu وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هل إن سكة توبا بعد شركة سكبر سكبر شركة سكة توحيد سكبر كافر سكة مسلمين وأقاموا الصلاة سكة عيد صلى كنا وآتوا الزكاة سكة بعد زكاة كنا فخلوا سبيلهم كي قالوا سسلمين كما إن سنتوا من سسلا وضع ذاك على الزوجين فإن تابعوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقوامكم في الدين إيه ما يقولون a jirgin musu sallah ba jirgin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya ba sallah haka kawai sanin alin kawai lokacin sallah ya ce haka kawai babu sidi babu sadada wannan ya zama arni wata sallah tana da muhimmanci sallah rukuni ne daga cikin rukunin addini as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din bainana wa bainahum as-salah abin da ke tsakaninmu da su shine sallah ai ita ce ayyuka gabai da ya haɗa zuciya da gaba kenan gaba mutum gabar sallah suke nan ya zama su Allah tsayin baki da saboda sallah tana da daraja sallah tana da kima a musulunci musulunci yana jiniya ne da sallah قال فأخبرنا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة كما كتصير بالصلاة صحابي suke cewa ba san wani aiki da barinsa kafirci wani in ba sallah ba aiki iri kaza a bashi barinsa ya zama da mutum ya kafirta ya sallah kenan bayan magana mutum a cewa ya tafi neman kuɗi ya tafi kudu ya tafi kudu arewa ta masu sallah ce kudu an tafi neman kuɗi mutum ya tafi wata shida wata uku baya sallah kenan duk waɗannan kwanaki ya je ya zama arna kawai ka dole mutum ya tashi duk halin da mutum yake ciki ya tashi ya tabbatar da ya tsayar da sallah Allah ta'ala ya mana jagora baki da qala rahimahullah babu shurutus salat وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة فأما شروط وجوبها فخمسة الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله الإمام الأشماوي الله تعالى تنشر كافر الله يرحم شيشي a babu na shida a cikin wannan littafi a shima yake cewa babu shurutu sala babu da zai mana bayanin shari'an sallah yana da kyau ka san menene ma sharadi da za ka ga an ce abu kaza sharadi ne abu kaza sharadi ne sai ka na farko a shurut jamu shart haka ce a shartu ita ce al'alama alama kenan da aka sanya kun da ko kenan wannan abubuwan da za a samu alama ne za ta hukunci da su akan biyar sallawa na tayi sallawa ne ba ta yi ba shar'an a wurin malaman usulul fiqh suka ce shi ne ma yana zama min adam wal adam wa la yana zama min wujudi min wujudi mudhaf wannan ce a shar shi ne ma yana zama min adam wal adam shi ne abin da ke nizam da cewa in aka rasa shi an rasa abin da aka nufa misali tsarki sharaɗin ya sallah ina ba ta mutum bai ce da ke ko in da ce ya rasa tsarki ya ba shi da tsarki kenan ka ga ba da tsarki yana da sallah ba da tsarki ba da sallah shi ne ma yana zama min adam ni al'adam abin da in babu shi abin da aka fata din babu shi in babu tsarki babu sallah kenan mutum ya ce maka ya yi fitsari da ya yi fitsari sai shi da bai samu ruwa ba sai ya dauki goge ba bai dauki dutse bai dauki kuma ba kai ya loda al'aura shi ciki bai kammala ya zo ya abin nan ya samu ruwa sai ya alwala da je ya yi tsarki ba zai sallah yanzu a sallar shi take eh da ce ba saboda ne saboda bai tsarki ba shi ne abin da ake yi da ashar alamomi ne da shari'a ta sanya wanda yake za ki amfani da wannan alamomin don kai hukunci akan abin da ake magana akan shi yayi ko bai ba kuma kuma da irin al'amura suna da shari'a قال رحمه الله وللصلاة وللصلاة شروط وجوب صلى وللصلاة شروط وجوب وللصلاة إتصلى الصلاة جنسي نكينا الله هذا من بينهم جنسي وانت جنسي يشرف صلى لهم بسكي فرلي domin as-sala mufrad ne ko jami'i mufrad ne as-salatu mufrad ne ajnas as-salawat ko as-salawatu kan qala ya shababu as-salawatu ka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna wa an naf'ala bi amrina ma nasha kaga yace wal salati shurut amma da aka ce as-sala jinsi ne kamar ya jinsi jinsin salloli gaba daya ake nufi ba jinsin sallah ɗaya daga cikin farallai guda biyar ba a akwai ta farallai duk abin da ke amsa sunan sallah walissalati shuruɗin wujub ita sallah tana da sharuɗa na wajibci kuma jina wa shuruɗu suha akwai kuma sharuɗan da suke ba da lasisin sallar ta yi ma'ana akwai sharuɗan da in mutum ya cika su to sallah ta zama wajibi a kan shi su a kira shuruɗu wujubi sharuɗan da suke wajibtar da sallah ta kan wani. kun lura da ko sai na biyu wa shurutu sihha da suke ba da cewar sallar ta yi sallar ta inganta mana sharɗa ne kenan biyu amma da ya kallace su akwai sharɗan da suke shiga duka ya zama guda ɗaya ne amma sharɗin wujubin ne kuma sharɗin ne to amma da ya ce sharɗin wujub wujub sharɗan da wajibi in suka cika ga mutum to sallar ta zama wajibi wajibi shi da kira ma'ana da duk wanda ya cika su to sallah ta zama wajibi a kansa ɗaya eh kenan wa sahha da sai in an cika su ne sannan idan aka yi sallar sallar ta yi ana kuma gara da mutum da ke cikin su da suke na wajibci sharɗan da suke in mutum ya cika su sallah ta zama wajibi a kansa ka hamsa to sharɗan ne guda biyar al-islam ya zama musulmi kullum da ke ko ya zama musulmi kenan ya zama bai musulmi ba eh? suka ce idan ka zama idan ya zama kafiri to ai kafiri mukhaqab ne بأصول الدين لأن الكفار مخاطبون بالصلاة كافرين ثم أن أن يونس مجانا الناس يصلى كل رمتكو سيدي سنة باتا زما واجبي أكنسو سيد مسلمتي kenan da kafiri zai yi sallah ba tare da ya musulunta ba sallah take ba ce ba saboda ne saboda Allah ta'ala ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun فلا كفران لسعيه وإنا لو كاتبون ومن ومن يعمل من الصالحات duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyukan kwarai wanda yake sallah ko babba ce a cikin irin wannan wa huwa mu'minun yana mu'min kaje yanzu an fitar da kafiri kenan fala kufrana li sa'ihi ba abin da zai ci mishi aikin sa wa inna lahu katibun kuma lalle mu za mu rubuta mishi aikin sa wa man arada al-akhirata was'alaha sa'aha wa huwa mu'minun kaga nan wa huwa mu'min dole zama yana mu'mini kenan qala rahimahullah wal bulugh sallah tana zama sharadi ne sharadin ma na sallah tana zama wajibi ne akan wa wanda yake musulmi kuma ya balaga kenan as-sabifa karamin yaro eh karamin yaro ba ta zama wajibi akan shi ba yana zama da ke kuma yara suna da marahil da ake magana a kansu akwai 'yan ƙasa da shekara bakwai kwata-kwata yaran da suke da ƙasa da shekara bakwai ba umarce ka ba na ka tura su yin sallah ina za ta makwanci wannan da kyau yaran da suke ƙasa da shekara bakwai waɗannan ba a sanya su a gaba-gaba Ko da saboda su ka je ka rasa sallah ina ba ta mutum shi wani da kyau ko ko kuma ya samu ya kwanta yana bacci ka ce za ka tarzi domin ya sallah ba shi ya huta kawai ba shi ya baccin sa ina ba ta mutum shi wani da kyau ko kuma yawon ne dan kasar shekara bakwai ka ce za ka zo da shi masallaci ko tukuna ma wani ma ya wuce shekara uku ba ko shekara hudu ko shekara biyu ya zama masallaci yana ta yarwar fitsari akwai wannan kwata kuta ba addini ba ina na ta mutunci wannan da kyau amma daga shekara bakwai zuwa shekaran balaga a nan aka umarce ka ka umarce su su dinga yin sallah zuwa shekara bakwai zuwa shekara goma in suka cika shekara goma da haihuwa suka sa su yi sallah sai ka doki su mun gane ba mace kenan daga shekara uku abin da isa zuwa bakwai ba wai ana kyau bai halatta ka da su masallaci ba an ba sa cikin shekarun da za a matsa musu ina so mafarki wannan da kyau ba sa cikin shekarun da za a matsa musu sosai da sosai tunda suna ƙasa da shekara bakwai duk wayansu duk inda yana ƙasa da shekara bakwai to wannan ba cikin da za a matsawa in yana bacci da shi sa ko kun yi karatu yana bacci sai ka ɗauke ya game da risarun baya in an yi bacci ka saba shi a wuya ko yake masallaci a kunce gida ba shi kenan ba in yana kasa da shekara bakwai amma duk haka za a ga 'yan shekara biyar shida bakwai sun dan sun gina ƙasa tasawa a cikinsu duk da aka ga yawa cikin yara ne shekara hudu za ga akwai masu yawa akwai marasa wayo amma da al'ayi ta hal ka fahimci yaron da bai iya sa wando ba kuma da ke ko ko yaron da zai zo wannan za a nisa da su a masallaci dan shekara biyu shekara uku misali malakin ne da za a nisa da su a masallaci ba za a kore su daga masallaci ba amma duk abin da ya shafi zubar da mutum sa fitsari ko su za a yi hattara a kansu don ba su da kwantar ɗin kansu mun gane wannan da ke ko sai na gaba shekarar sana da marahi ya ga shekara bakwai za a sa shi sallah za a da sai ka jira shekara bakwai ka cika maka kafin fara zuwa da shi masallaci amma duk na san an fahimci mutumin abin da nake so in san insha Allah ta'ala daga shekara bakwai zuwa shekara goma nan za ka umarce shi dinga ka yi sallah ko ka ana matsawa matsawa da mai zafi sosai da sosai ba ina fata mun ɗauke na da kyau matsawa ba mai zafi ya daga shekara goma bakwai zuwa shekara goma ku lura na ce matsawa ba mai zafi ba daga shekara goma ne matsawa mai zafi za ta fara saboda ka sai ka dinga bibita ya da shekaran suke kun shi wannan da kyau ko to daga nan kuma sai a ta shekarun balaga domin balaga tana da alamu domin ne jami'i na abin nan magana ci ta balaga balaga tana da alamu alama ta farko shine al-ihtilal yaro ko yarinya ce mafarki ko ya mafarki ko ce mafarki ana saduwa da ita ta fidda mani ko ne mafarki yana saduwa da mace ya fidda mani ko kuma da mafarki ke cikin bacci ko kuma ya kai ya gama ya shi mace sha'awa ta kai sai ji mani ya fito masa kuma wannan shine karan farko da aka taba samuwa to wannan ya nuna ya balaga kenan yanzu kwance kwance shari'a gaba ɗaya sun haukar shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kenan yanzu in dai yanzu ne ya ga sallar magariba da aka ta zama wajibi a kan shi amma sallar la'asar da ta wuce inda yake ba ba wajibi ne ya rama ba da amma da ganin sallah azumi hajji istighfari nafila da idi za a rubuta mishi hakan na ashar cuta zamba da idi za a rubuta mishi don an buɗe mai sabon fayil ba magana cewa sai ya girma sai ya sai ya yi aure sai ya samu aiki sai ya yi kuɗi duk da wannan magana a ciki alama ta farko kenan wannan ta shafi mace ta shafi namiji alama ta biyu ta balaga kenan ita ce abin da ya shafi cika shekara goma sha biyar da zaran yaro ya cika shekara goma sha biyar da zaran ya balaga ko da bai ga ko da bai mafarki ba kamar da bayani ya gabata mafarki cin gashin kansa yake yi cika shekara goma sha biyar cin gashin kanta take yi saboda ne saboda hadisi da Abdullahi dan Umar da na karanta a cikin mudaffil ahkam yace ma ji Allah amma ya fasa zai da shi yana dan shekara 14 akan a tafi da shi yaki ana sallama ya mai da shi yace bai isa ba da shekara ta dawo yana da shekara ne kenan goma sha biyar sai ana sallama yace a wuce da shi kaga shekara goma sha biyar kenan ɗaya da cikin gurma nan malamin shi ce ya mutum ya isa ɗauri kun lura da ko mara ya sa ɗaure ne laifi za a hukunta shi duk da suna ganin sai ya kai sha bakwai wasu suna ganin sha takwas wallahu a'lam qala rahimahullah abin sai alama ta nau kenan ta uku shi ne bayyana gashin mara mai kauri gashin gaba mai kauri ya bayyana ko da mutum ina so mu fahimci waɗannan alamu ba wasu an haɗa su duka ba da bayan ɗaya ta bayyana kawai to sauran duka da zarar ɗaya ta bayyana to tana nuna cewa wannan ɗin na balaga sai na bayyana gashi mara mai abin da mai kaushi ba mai santsi ba mai kauri kai ne kenan uku kenan haka na kuma damar hayo bayyana jinin al'ada ga mace da zarar ta ga jinin al'ada to da zarar ta zama baliga saboda ta duk hukunce hukuncen da ke kan iyayenta mata ko maza kakata mai shekara 150 hamsin duk ya hau kanta daidai wadida. warka dole ne a tashi a islamiyu a masallatai iyaye da kanne da yalle su tashi su dinga sa ido akan waɗannan al'amura ne dan abin da aka ɗauka a nan ɓangaren mata suka ɗauka shine in tana da miji ko kwace kwace shari'a sun haukanta in ba ta da miji ko kwace kwace shari'a sun haukanta kanta ba sai da zai dangane mai budurwa tana yawon ta ballaga zai da ta ga dama ta fita ba tsirara tsirara to sallah to azumi ya wuce ba lalle ne tarama ba wai saboda ita ba mata aure bace kana magana da ta ce ita ba mata aure bace saboda haka sai ta shiga maza sai ta waye ta waye wai ta ga nan ba mata aure bace duk waɗannan abubuwan da ta yi mala'iku suna rubuta mata ma yalfu min qawlin illa lahu raqibun atid to abin nan ma ya kai cewa ko da ta yi aure ta fito ta zama bazawara kenan ko da mijin ya rasu ko kuma sai da bata ta hanyar saki sai da ta sake komawa gidan da waye ta fara mata aure bace an ga duk waɗannan abubuwa ne masu hatsarin gaske maza ne ke dole sai an ta sai wurin wayar da kan mutane wurin su gane mai addini yake gino a kan haka na alham kawai sai zama ga mace da ciki ba ta taba al'ada ba sai ba ta da ciki misali ko ba ta taba ganin mafarki ba sai ba ta ciki kawai alama ne daga cikin alamun da ke nuna wannan yarinyar ta balaga kenan sallah ta zama wajibi a kanta don muna magana ne dama akan shuruɗu wudu sharuɗin da in sun cika to mutum ya salloli sun zama wajibi a kan shi قال رحمه الله والعقل ده hankali shi ma sharaɗi ne yana shiga cikin sharuɗan wajibci yana shiga cikin sharuɗan siha sharuɗan wajibci duk wanda yake da hankali in lura da ko sallah ta zama wajibi a kan shi haka nan kuma in yayi sallar sallar ta yi kenan yana da hankali in ya zama ba shi da hankali sallah ma ta zama wajibi a kan shi asalan eh sallah ba ta zama wajibi a kan shi ba to in yayi fa ta yi ba ga? ba idan mutum ba shi da hankali ya samu taɓin hankali sallar ba wajibi ne a kan shi ba ba wajibi ce a kan shi ba abu na farko kenan abu na biyu kuma ko da yayi za ka ce sallar ba ta yi ba kuma race ko ya ga wuce ce a ah, su kuma waɗannan masu su ne ce masu sallah karfe ɗaya ko su ne masu sallah karfe biyu ya yi ta karfe ɗaya ɗazu yanzu da ma ƙar ta karfe biyu da nuna ai ko gina jin dari har sai ɗaya nuna yana da nashi ya shiga sun ya sallah sallah ta yi al'akal hankali manakul hukumi ku kwace kwace sanar girma akan hankali hankali shurta shurta ne hankali yana da tasiri sosai da sosai gina hukunci yana ginuwa akan hankali hankali yana da tasiri sosai da sosai sai rayuwa kuma hankali bai zama jagoran ka ba duk da haka Allah ba ta mafanci da wannan hankali bai kai matsayin da shi ne jagoran ka ba in ya zama jagoran ka baki daya kenan ba amfani wurin turo annabawa da manzanni amma lalle idan na hankali yana tasiri abin nan sallah ba ta yiwa sai da hankali azumi sai da hankali hajji sai da hankali abubuwa sai da hankali asali ma wanda ba shi da hankali dukiyar shi da ya mallaka ko wanda ya samu gado duk an dakatar da su wala sufa ha kai ba ma mara hankali ba a sufa sufaha wawaye da yake da ya ji an kada mishi gurbi zai dauko kuɗi ya dinga bayarwa an ce a datsa dukiyarsa ba a yarda a ba shi dukiyarsa ba to wala ga ba shi da hankali gaba da wa dukhulul waqti da shigan lokaci shigan lokaci shi ma sharaɗi ne daga cikin sharɗan sallah domin idan mutum ya yi sallah lokacin ta bai shiga ba sallah ta yi ba ce ba domin ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minuna kitaban mawquta haka Allah madaukakin sarki yake cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfa min al-layl innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin haka ne yake cewa eh, abin nan wanda ya nuna mana kenan sallah tana da lokuta isa mai gudu ya yi mana yi in kuma ta ba ba da waqatu sala amma malam bai kawo shi ba kawai sai ce da ya waqti sai da anan mutum sai ya hata kada ya kuskure yayi sallah ba shi da yakinin lokaci yayi ana ba da kenan da kyau in dai mutum yana gogantar lokaci ya yi ko bai yi ba al'asulu bai yi ba ina ga ta mun gane wannan da kyau da ka zai fita da wannan asalin da siyasa ya yaqini da zarar lokacin sallah ya yi to sallah kuma ta zama wajibi da zarar lokacin sallah da yi ba to bai halatta mutum ya kama sallah ba da zarar lokacin sallah da yi ba to bai halatta mutum ya kama sallah ba kuma wannan hatsari ne sosai da sosai abubuwa ne da sun shafi al'umma mu sai dai addu'a sosai da haka kawai babu sinti babu sadada babu wani dalili sai kai mutum ya sallah azhar yana sallah azhar sai ya wuce ya kawo sallar la'asar ko kuma ya sallar magariba yana ida da sallar magariba ya wuce ya kawo sallar nisha saboda zai tabbata ya karanta da kanshi ba an karanta mashi ba cewa anan sallam ya hada sallar azhar da asar ko magariba da mai a garin madina ba tare da wani dalili ba kuma yau jumla da na faɗa ya karanta ba an karanta mashi ba hadisi gare yake hadisi na rawar muslim ba abin da ya taba kan hadisi to amma karantawa inda kanshi da karanta wasu aka yi ba ya fahimci haka ba malam ya ce da hulun lokaci da shigar lokaci wa bulughu da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da isar kiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake da mutum sallallahu alaihi wasallam na ku sai zira sai cuto abin nan na'urar da ta buga nashi din da ta buga wannan din da ke hannun mu abin nan ba ta da wannan sallallahu alaihi wasallam da ke da aka ne wannan software din aka samu wannan design din sai da shi idan na rubuta da ba ta da wannan kai sai ta buga wannan kawai take ganin ya abin nan za a bar shi ya duk ina ga shi ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne sharuɗan da in mutum ya cika su sallah ta zama wajibi akan shi in bai cika su don sallar ta zama wajibi a kansu ba dole sai mu gane bambancin da ke cikin su kenan mutum bai balaga da sallar ta zama wajibi a kanshi ba a amma bai hana kuma a nusar da shi ba bai hana a faɗakar da shi ba mun bai kenan da ke ku wa amma shuruɗu sihhatiha fa sitta taharatul hadath wa taharatul khabath واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة قال رحمه الله وأما شروط صحتها أما شروطا da in sun sai an cika su za ta hukunci akan sallar ta ko ba yi ba fa sitta to sharuɗa ne guda shida waɗance sharuɗa guda biyar in kara ne kenan goma sha ɗaya waɗannan sharuɗan dole mutum ya sa ido sosai domin a ne za gina sallar tayi ko ba yi ba abu na farko taharat al-hadath shine tsarkin hadasi eh, idan aka ce al huwa ma yakhruju min ahadi sabilai shi duk abin da ke fita ta mafita guda biyu ala wajen siha a lokacin da shi wanda suka fita a gare shi yana mai lafiya ba yana mai halin rashin lafiya ba kenan idan yana fama da yoyon fitsari yana cutar yoyon fitsari zai iya yinsa na kada fitsarin ya lalata wurin da yake sallah a cikin shi in masallaci ne ko wani wuri amma ko da yana sallah fitsarin yana daga sallar shi ta yi yana jima da ke ko shi ne taharatul hadath dole masallaci ya zama ya tsarkaka kenan ya in ya sallah da hadasi yana sani kuma yana da dama da yin kautar da wannan najasar kura yana sani kuma yana da damar da zai gusar da wannan sallah ta yi ko ba ta yi ba shi ne dole a samu taharatul hadath game da muka sha karanta hadisin Abu Hurairah la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda hasu yayi alwala hakan nan wa taharatul khabath da tsarkin khabath in an ce al khabath shine da abin da yake najasa ya tsamu a jikinka ko kuma ya tsamu a tufafin da zaka sallar shi ne kenan biyu ko ya samu wurin da zaka zauna ke salla ne kenan uku kenan waɗannan wurare wurin da zaka zauna ke salla. al-buqa'a kenan ko al-makan ko kuma tufafin da zake sallah da shi shi ne kira afau ko kuma gangar jikinka shi ne kira albadar dole ne mutum ya zama ya tabbatar da tsarkin su kafin ya fara sallah dole mutum ya zama inda zai sallah darduma ko shimfiɗa ko menene menene ya tabbatar yana da tsarki amma idan kana kokantan yana da tsarki ko ba da tsarki al'asulu wa tahara kuna jira da ko al'asulu a tahara in dai kana da kokonton yana da tsarki ko bai da tsarki to yana da tsarki ne sabanin magana da muka dazu a kan lokaci in kana da kokonton lokacin sallah ya shiga ko bai shiga ba al'asulu bai shiga ba amma in kana tsammani wannan wurin Allah ba ku Allah ka faɗa ha kawai yi sallah ka auren ka kawai kai gaba ba abin da ya taba maka sallah ka saboda yanzu haka ce ka lissafa wuraren da suke da tsarki da wuraren da ba su da tsarki wanne ya fi yawa a duniya ba sarki su suka fi yawa mafi tsohon da ke kwato shi ne dole a samu tsarkakar wurin sallah da tufafin da za ka sallah da shi da kuma babban jikinka sai ya bambanci tsakanin alhadas da alhabas alhadas abin da ya fita daga jikinka alhabas shi ne abin da ya fansamo maka a shi ke yanzu in kai fitsari yin fitsarin ya zama da kai muhdis kana da hadasi in fitsari ya tabba a jikinka inda ya taba maka sunan shi alhabas mun fahimci wannan ko wasu kibalu kibla da fuskantar alkibla dole ne masallaci ya fuskanci alƙibla idan na je inda bai san ina ce alƙibla ba wajibi ne ya tambayi mutumin da yake musulmi ba kai in shaci faɗi ya shata ba kawai ya sallar a'a wajibin shi ne ya tambayi wuraren ka je bakunta ka je tafiya aka sauke maka kawai ba abin nan bayan Allah ya nuna alƙibla kawai sai ka alƙibla sai ka ka tambaye su su nuna maka alƙibla musamman a garin maka ina ga garin yanzu a garin maka an ga kuskura kuna da gida biyu ko an sauke ku a nan su an sauke su a nan sai ya kai mai ziyara inda ka fuskanta a ginin da aka sauke ko kai sallah in ka ginin da aka sauke a wajen gaba nan za ka fuskanta ta sallah ba wanda ya kone da ke ko muna tare da a gina mai gai sai ga al'amurra ne a ko ina da ina ko kana nuna ko kana inugu ko ka ka tambaye su bayan Allah yana ci alkibla shine kawai wasatu ba alkibla da fuskanta alkibla wasatu al-awra da sitirta al dole ne masallaci namiji ya sa al shi daga cibiyarsa zuwa gowarsa dole ne ya sitirta wannan idan ya zama da bai sitirta wannan ba sallar shi ta riga ba ba eh muna magana ne akan shurutu sahiha sharuɗan ingancin sallah mutum da ya sa riga rigar da gare shi zuwa cibin shi ta tsaya ya sa wanda wanda ko iya rabin yawan sai rufe to ina sallah take ana in sallah ba shi da sallah shi ne damu abin da muke magana akan shuruɗu siha shuruɗan da sai sun cika sallar ta yi in ba su cika ba sallar ba ta yi ba wa tarkul kalami da barin zance babu da da'i masallaci ya zama ne yana sallah kuma yana magana in dai ba sallar in dai ba magana take ta gyaran sallah ba wa tarkul af'al kathira da barin ayyukan da suke masu yawa a cikin sallah waɗannan sharuɗa su ne sharuɗan da suke wajibi ne a cika su sai in sun cika ne za ka hukunci akan sallar da kai ko akan sallar da wani in sallar ta yi ko ba ta ba ina ba ta mafi wani da ke ko yace taharatul hadath abu na mai kenan na ɗaya da taharatul khabar abu na mai kiran na biyu dole ne a samu tsarkin hadisi dole ne a samu tsarkin khabasi sharɗan su shi ne dole a samu azzikir mutum ya zama na in ya sallah ba yana sani cewar yana ɗauke da hadisi ko sallah yana sani yana ɗauke da khabasi ko sallah yana da ikon ya dusar yana sani kuma yana da iko sai ya sallah ba tare da ya gusu ba sallah shi ba ba kuna jira da kyau to amma idan ya zamana yana sane da hadasi amma bai da ikon kusa fa eh ina kuma da nan yana akhbari wa man kana jahu sayyidahu wa lam yajid sayyidan ghaira duk wanda tufafin shi yake dauke da najasa bai samu wani tufafin da ba wannan ba wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi bai samu ruwan da zai wanke wannan tufafin ba aw lam yakun inda ma yalbasu hatta yaghsiluhu zai samu wani tufafin da zai sa ya wanke wannan ba wa khafa khurujal waqti kuma ya tsoron sallah lokacin sallah zai fita sallah bi najasati sai sallah dauke da najasa idan wani yana da abin nan abin nan alkhabath kenan in kuma yana da alhadath mun yi magana shi sai aka bude babin taimama yana da janaba amma kuma bai sami ruwan da zai wanka ba sai aka ce wanke mama Allah ba ta mazance wannan da ke ko amma kuma sha'awar mun yi wannan magana a darban da ya gabata cewar mutumin da aka tsare shi yana kurkuku yana tsare tufafinsa yana dauke da najasa ko shi karan kanshi ya yi mafarki yana tsamfiyar mafarki ko ya yi fitsari ko ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ga lokacin sallah zai huce ba ta yadda fa lokacin sallah ya huce ba wai dan da da tsarki ya ce zai dinga tara sallolin sai in ya fito kaga ya samu fushi ne kuma kuma yana neman ya ƙara fushin Allah kaga sai da ma zaman da zaman kenan Allah ta'ala ya sauke ga fushin hukuma ga fushin Allah ina ce idan hukuma ta dauki mutum zai gudu ne zuwa gurin Allah madaukin sarki eh to kuma sai da mana canza kuma yana nuna ya gudu shi da haka da zarar mutum in Allah ta'ala shi ke yi baki da amma ka lura saboda darajar sallah kamar da muka ambata dazu ana fitar maka da yadda za ka samu kanka ne kawai ba wai ana magana wai a dauke maka sallah ba ba magana a dauke maka sallah muddin kana da hankali a tare da kai hakan nan kibira qibla fuskantar al-qibla fuskantar al-qibla wajibi ne mutum ya tambaya kamar da muka ambata shi sa da akhdar yake cewa man akhta al-qibla ta ada fil waqti duk wanda ya kuskure bai gane al-qibla ba sai in sallah a waje al-qibla ya mai da sallah a cikin lokaci a wani lokaci a lokacin da iya iyayensa yana cikin yin iyayen ka tambaya sai da mana ga musulmai ga wanda ya sauke kada kowa da kowa kai sallah sabana alƙibla baka tambaye shi ba ina ce alƙibla in mutum yayi akwai wurin zai saki amma ba za ka tambaya kai iyayen ka inda ya gama karkata da kyakkyawan zakanta nan ce alƙibla sai kai sallah kana sai ya zama kuma ashe ba nan ce alƙibla ka ba shikenan kana da zabi biyu in ka dama ka sake sallar idan lokacin ka bai fita ba kuma ga dama kuma ka yi gaba amma lokacin ta ce kai fuska ɗaya ne ba a mutum ka sake ta mun gane wannan da kyau ko fuskantar alƙibla dole ne mutum ya fuskanci alƙibla sosai da sosai saboda in ka tsaya in ka tsaya sallah fuskantar alƙibla za ka yi kar ka tsaya sallah kuma kai haka ina ba kuma kai wannan da kyau ko saboda ka idan sun yi je mutum goma kada a ƙara mutum biyu su zama sha biyu don shi ne abin da ke haifar mu da mutum ya tsaya sallah haka saboda haka sai a tsaya fa walli wajhaka muwajiha ake so fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram in da kyau an tambayi imam ashar imam ashar ya tambayi imam malik ibn anas amma salla ila al-qiblati fanharaf anha dangane da mutumin da yi sallah yana kallon al-qibla amma sai dan karkata kadan sai imam malik ibn anas yake to in kana al-hirafun hirafan yasiran idan karkata ta zama ai kankan race fala ara alayhi i'ada ba na ganin ya sake sallar shi sallar shi ta yi amma larar ya cika bai cika ba wa in kana irafun shadidan amma idan karkata ya zama matsananci ne yayi yawa fala ara fala ara ala al-i'ada ma kan fi waqti to wannan idan akan lokaci na ko yure ya ta to ka dole sai mutum ya fuskanci al fuskanta al-qibla shar'i ne daga cikin sharɗan sallah hakan na al'aura kamar da malai mun da al'auran namiji ita ne daga cibiyar zuwa gwiwa wal mar'atu kulluha awa mace ko baki ɗaya da al'aura ce ma a dalgaji wal kafai in ban da fuska da tafin hannu kamar da muka da kowa a kabari nan na hannun khilaf ne iya waɗannan wurare guda biyu to in na tambaye ku tun da na tambaye ku na maza in na tambaye ku na mata mace ce ce sallah san ganin hannunta da ta ce Allahu akbar ta haka gaba ɗaya na ɗanta da a wajen ki ba tsoron hukunci kuke yi sun yi mutu ba kun gane wanda da ke ko ko kuma a'a ta bar ta ne inda aka ce maza su bar wandunan su wannan ce wanda da ke ko ba an ce maza su bar wandunan su iya nisfu shaf ba sai ta bar zaninta iyana tsakanin ta zuwa ƙafa ta san ganin gashi nan ba kuma a ciki sai dai sallah tsoron hukunci kuke saboda da kuma dole ne mutum ya tahi tsaye wurin iyalin shi tukunna shi ne ajin farko wurin wanda yake da faɗa aji ya tahi tsaye ya ga sallar nan kuma mata ne kullum sai gadon da dawa yadda kuka ma ƙarin yara karatu su biya majiya haka za ka yi musu kar ka taɓa ganin cewa sun gane sai ka tahi tsaye sosai da sosai kuma wannan wajibin kai ya yi wallazi na mana ko an fusa kuma a na'am hakan nan abin da sai ma na cewa man lam yajid yastur bi awrata min thawbin duk wanda bai samu abin da zai tufafi al'aurarsa ba bai samu tufafi mai najasa ba eh tufafi mai najasa ba eh a'a wanda ma yake dauke da gusan ma babu yake kenan bai samu alhariri ba kaga tufafi alhariri haramun ne a sa to amma yanzu zai sallah bai samu tufafi alhariri da zai da zai daura a gaban shi ba To bai samu wani ganye da zai rufe gaban shi ba yayi sallah tsirara a wannan lokacin kenan mutumin da zai ce shi an kare shi a ne kawai daga shi sai kan daga shi sai kamfai wannan kwata-kwata sallar shi da ta sauka a kan shi ba kun lura da ke ko sallah ba ta sauka a kan shi ba dole ne mutum ya tashi ya yi sallah a kan lokaci hakan nan kuma dole ne mutum ya bar abin nan malam yake cewa tarkul kalam da barin zance a cikin sallah ba a sallah ana magana duk wanda ya sallah yana magana sallah shi bata yi ba wa qulu lillahi qanitin haka Allah ta'ala yake wa qulu lillahi qanitin duk wanda yi magana da gangan a cikin sallah da gangan wane ba ka san ina sallah ba ne shikenan kawai ina ba ta ana fahimta amma idan da rafkan nuwa'i ya sha'afa an aka ce ina za a je sai ce a jera sai tuna yana sallah rafkan nuwa ta kama shi sai ya su jadar ba'adi dan yayi kari a cikin sallah wannan bare wannan din ma in bai yawa ba kullum da ke ko wani ɗaya malamai suka ce ya halatta idan zancen na gyaran sallah ne idan zancen da i na gyaran sallah ne to wannan ya yi muddin da yawa ba misali liman mai in sallah a biyu sallah zahar ko la'asar ko magariba ko nisha da ya sallah biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an bai dauka ba an yi kaza bai dauka ba ana ba mata mala sallan nan tawaga bata cika ba dan biyu muka saura biyu ba shi kenan ba sai a tashi a Allah kuma wannan da kyau ko kuma mutum ne yake sallah sai ya ga najasa da ya tabbatar da najasa ne a bayan rigar sa bayan limin ya ce Allahu akbar shi ma yayi Allah wata kira suna raka a biyu ne sai ya gani ce to ala ba ta liman bayan rigar kafa ko sa ina ba ta hukunci cewa da kyau ko sai liman ya huce ya je karba najasa shi sai a ci gaba da sallah kuma a ɗora a ci gaba da sallah liman ne zai ci liman zai ci da wani ne ci da wani sallah kuma da ke kuma sallan bayan sallah da tufafi ne abin da takalmi ne na tasa ba yana cikin sallah sai koma gefe ya cire sai sahabbai su ma suka koma gefe suka cire sai suka ce da yi da sallah suka ya ce me yasa na ga kuna sallah kun koma gefe kun cire takalman ku suka ce ya rasulullah ai mun ga kai ma kai ne ce a shi ma shi takalma akwai na tasa ne shi yasa shi yasa yi haka kuma sai ba a ce da maimai sai da maimai ke sallar daga farko ba ina fata mafi wannan da ke kuso abin da ya shafi hukunce hukuncen sallah abubuwa ne da suke dole mutum ya mai da hankali lura da sallah nan sharadi ne daga cikin sharadin sallah sai abin nan rukuni daga cikin rukunin musulunci sallah na ruhi ne na addinin musulunci bai kamata mutum ya wasa da ita ba kuma ga bayanan mun suna zuwa akan ta da izinin Allah ta'ala za mu dakata ana muna tare da malamin kuma imamin mu الشيخ آه، طاهر البلد وليتفضل مشروع آه. آه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya muna ƙara godiya ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alayansa sahabansa da wanda suka bi da kyautata har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka eh, na zo gani na zo da ne amma kuma an ce yi magana dama na zo ne zan tafi da zan wuce da za mu fita da shi <laughs> amma na tarar da ana karatu sai na ce to bari mu saurara ta abu zan faɗi wasu 'yan kalmomi haka ɗaya zuwa biyu ah, abu na farko dai da zan ce <clears throat> akwai wani abin da ya faru kenan zan ce na tarihi gaskiya ya ta sha cewa yau za a fara daura ko za a rufe ko abin da ya kama amma allah bai taba sa na samu dama in zo ba eh, sai ga shi kuma yau allah ya kawo ni ba tare da wani ah, mi'ad ba ba tare da wani cewa za a zo a yi wani abu ba kusan da na zo na ya tambani ban taba shigowa ta nan wajen ba na yi tambaya cewa ina ne aka ce in gangaro sai wani mai kwatanci ya ce in bi ta can na ce a'a kare ka sa ni hanyar da zan shiga wani abin nan ka nuna min haya da za ta kawo ni kai zai sai ce in biyo ta haka to haka dai na zo to gaskiya alhamdulillah gashi na zo kuma sai na tarar da fuskoki wanda suke masu haske ana ta kokarin talakai abinda ake ce mana tasiri na ilimi to Allah ya sa albarka gaskiya babban abu shine kowane lokaci abinda ake bayani wato assala mutane ma'ana idan mutum zai karatu ya zamana ya yi ƙoƙari ya ɗauki karatu daga tushe kamar kada mutum ya je ya ɗauki karatu kamar yadda ake karanta jarida kato kamar yanzu yadda mutum zai ɗauki daily trust ko leadership sai ɗaya ya ɗauki ya karanta labari zai ci gaba da cewa abu kaza abu kaza to wannan ba ƙaramin matsala ba ce akwai buƙatar shi ilimi na addini ya zama cewa mutum ya karɓa ne daga wanda yake shi ma ya karɓa daga wani ne ma'ana ba ya cewa ya tashi kawai ya ji shi yana malami ba alhali shi bai ga malamai ba sai ana haka kawai sai ya zama malami to tunda haka ya zama malami kun ga in ya bayar mai zai faru za a samu matsala kenan to Allah ya mana jagoranci a nan kenan karin bayani da zan yi shine abinda ake magana na tasir ɗaukar abin nan idan muka dibi mala'ika jibril sallallahu alaihi wasallam da yake kawo wahayi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga talaki ne ko su ma sahabbai <clears throat> ana kawowa suna kawo kowa yana ɗauka ne ba wai mutum zai ɗauka karan shi ba ne to babban matsalar da muke samu a yau shine mutum kawai ya je ya karanta ya buɗe littafi ba tare da wani abun gaba sai ya ɗauka sai ya ci gaba da bayani na hukunci to wannan yana kawo matsala sosai sannan kuma littafan da ake cewa na asali tunda kowane fanni akwai kamar littafai waɗanda suke na farko da ake somawa kamar a ce misali akhdari ashmawi gashi ana yi duk da yake malaman malakiya. Allah ya saka masa da alheri sun yi ta rubutunsu ba su ambatan dalili haka dai suka yi ta yi to ba laifi malamai masu karantarwa sun su ta ƙwaƙwalo dalilai waɗanda yake nuna tabbacin abu kaza dalili kaza ina jin shi yasa wasu ke idan ba sa son su ce ai in an ce fikiru su ga cewa kamar abin ya zama ba wani dalili ko wato magana kenan da kai a'a abin manufa ne su abin da suka yi kamar sun cire hukunce-hukuncen ne kawai sai suka kawo ba tare da cewa su suna ganin za a karba ba tare da sai an ce meye dalili ba to kuma ita shari'a musulunci dama dalilanta guda nawa ne guda biyu ne alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam tushe saura za a yi istinbat ne to ɗayan biyu to idan ma an samu wani wuri sun kuskure to akwai bayani da za a yi ko don haka shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya rubuta wannan littafi nashi raf'ul malam an a a a'lam wato ɗauke zargi daga manya-manyan malamai ta yi sun yi bayani bayanin da suka yi bai da dalilin ba ƙarfi in an samu dalili mai ƙarfi sai a yi ma mutane bayani a ce sun yi ƙoƙari ne amma nan kama a ce an kuskure ne ga abin da yake daidai sai kuma mutane su yi riko da haka allah ya samu dace to fata da nake shine ah, ya zamana cewa irin wannan tsari ya faɗaɗu zuwa sauran duka gari abin ya cika fa'ida ɗin ta cika gari don gaskiya wuraren da ake karatu eh, a samu an haɗu haka kowa ya riƙe littafi galibi ba cika yi ba za ka ga yawancin masu sauraro suka fi yawa ba masu ɗaukar karatu ba yanzu za ka ga kamar kashi za ka ga in ka je kaga ko tafsir ake ko wani abu ku lura za ku ga cewa yawanci masu saurari suke da yawa ta kuma galibin abin da mutum zai saurara ya tashi ya wuce kamar ya lari labaran bbc ne ko kuma a ce voice of america to in ya ji abin da ya samu ya rike ya rike abin da bai rike ba kuma shi kenan son raba da shi amma idan ka tashi da littafi ka saurara mai yiwuwa in ka koma gida kana nazari za ka iya ka tuna da wata matsala ma Allah ya samu dace to Allah ya mana jagoranci ba zan tsawaita ba dama dai an ce in faɗa ne in yi magana banda abin da zan faɗi sai dai abin da Allah kenan ya kaddara Allah ya samu dace ah, zan takaita ana Allah ta'ala ya saka alkhairi ai malam ba karamin jawabi imani ba Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya saka ni ba sai wani ta'aliki da zan yi akan magana da ya faɗa gaskiya mm. la fawaid ne gaskiya alhamdulillah yan mintuna ba ta kamar da ya fada ba tare da mi'ad ba ba tare da kaza ba waɗannan abubuwa suka samu Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi mu muna fatan da izinin Allah ta'ala wata rana malam zai mana tamu ta daban ina fatan mu fahimci wannan da kyau ko sai mu ɗauki wata rana ta musamman tun daga farko har sai da izinin Allah ta'ala malam ya zo mana ziyarar mu ta yan kwakwan ta musamman insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka alkhairi Allah ta'ala ya saka alkhairi kuma Allah ta'ala ya albarkaci zuriya ya albarkaci zuriya baki daya za mu da sa'a nan da izinin Allah ta'ala a jibi a sabar ki a jibi litinin kenan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya sannan kuma yadda aka samu da taura a tafsirin jiya da kuma yau karatun muwatta daura da ake bara a suleja bana za a yi ta ne a bidda insha Allah ta'ala dukkan ɗalibai da suke shirin tafiya sai su mu mutuntube mu da izinin Allah mu dauke sarki tuntuɓar ba mai nisa ba yau asabar gobe lahadi zuwa jibi litinin don musamman tantan mun fayyace sunayen waɗanda za su haƙa mu hanya da izinin Allah madaukakin sarki karatun yana nan jibi idan Allah ta'ala ya kai waɗannan takaddun suwaye suka zama waɗa da sahu samu ba suka zama waɗayar safi mai gamsa mai gamsa